daidai da sha takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas. wannan shine kasan na uku da sha takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihul bukhari na al'imam abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya yi matake da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam idan da yawon su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul hajji kuma a ƙarƙashin babin da ke bayani akan faɗin Allah madaukakin sarki ya tuka rijalan wa'ala kulli damir ya atina min kulli fajjin amik li yashhadu manafi'a lahum mahallu shahid a cikin wannan babi shine abin da ya shafi tafiya aikin hajji akan abin hawa shin ya halatta ko bai halatta ba kamar yadda ya halatta mutum ya tafi a ƙasa ya taka sayyada takannas har ya sauke faralin shi ya dawo to haka ya kamata mutum ya taka ya hau jirgin sama ko jirgin ruwa ko jirgin ƙasa ko ya je a mota wani ya hau babur ko keke ko daga cikin dabbobi kayan sifiri da ake zuwa sauke farali to duk mutum yana da dama zai iya zuwa ya sauke faralin shi a haka idan wa wasu manta ba a karatunmu da ya gabata muna kan jin bayani dangane da rijalu sanad na hadisin da imamul bukhari ya samo shi daga ibrahim dan isa ya ce daga al-walid shi kuma malam walidu al auzai ya karanta da shi daga afa cewa jabir dan abdullahi ya kasance yana karantar da su wannan hadisin cewa أن إحلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ɗaukan harama, wanda annabi ya yi yayin da ya tafi aikin hajji ya yi ne min zulhulaifa daga miƙatin madina na zulhulaifa shi nastawad bihi rahilatuhu a sanda abin hawan shi ta daidaita da shi zai fara tafiya lokacin annabi ya ɗauki harama mala ya ce rawahu anasun wabna abbasin radiyallahu anhu wannan hadisi kamar yadda muka ji a ruwayan jabir yake to anas da ibn abbas ma duk sun ruwaito kwatankwacin shi to daga cikin mazajen isnadin da suka rage ba mu ɗan tattauna targama takaitacce a kansu ba shine alwalid shi wannan alwalid sunan mahaifin shi muslim ana mai alkunya da abul abbas wal amawi al maulahu ad kuma shi wannan ne asalin shi dan dimashka ne sami al ya yi karatu a hannun al-imam auzai wa yazid ibn abi maryam da kuma malam yazid dan abi maryam wa abdurrahman ibn wa warawa anhum himyari al-imam al-himyari yayi karatu a hannun al-walid ibn muslim abul abbas wa ali ibn al-madini wa ibrahim ibn musa wa abu musa muhammad muhammad ibn al-musanna az-zamani sannan ibrahim dan munzir ya yi karatu a hannun alwalid da muhammad dan mihran da suleiman dan Abdulrahman da duhaimun ya fitar da riwayan da ya yiwu daga alwalid dan muslim abul abbas a cikin kitabu sala wannan malami ya rasu hijira na da shekara 195 ku ga irin yadda Allah maɗaukin sarki ya marayuwan shi albarka ta yadda ya karantar da manyan malaman da duniya ke tunkaho da su a duniyar hadisi a duniyar fikihu a duniyar abin da ya shafi tarihi da aƙida duk waɗannan ɗaliban shi Allah madaukin sarki ya gafarta mashi abin da ake so da muke nan, a matakin farko mu gyara imanin mu sannan mu tsarkake mu. ko mu tabbata mun zama mutanen kirki a cikin mu'amalolinmu duk wani doka na Allah madaukin sarki da ya dora na mu yi ko mu bari mu kokari mu bi ta saura kafa sannan mu dage mu sa kwazo da himma waje neman ilimi sannan idan ilimin ya samu kuma kar mu koro mu rowa mu samu ganda da kasala wajen karantar da al'umma wannan ilimi domin akwai alkhairi mai yawa a cikin duk wani ilimin da ka karantar yanzu waɗannan malaman da suka karantar da waɗannan hadisai da al’imam bukhari ya bi ya tattara su wuri ɗaya duk hadisin da aka karanta suna da lada duk hadisin da aka yi aiki da shi suna da lada duk hadisin da aka biya mu kowaye shi ko ya aiki da shi ko ya karantar ko ba ya karantar ba ba dai ya ji ba ba a ciki an kira sunan annabi an mai salati ba bayan kira sunan sahabi an mai tarabbi ba duk wani alherin da wani ya samu sakamakon hadisin da a karanta to waɗannan bayan Allah suna da kamishin da za a ba su ka auna dubunnan shekaru da so kwasu ya fara su ko shekara 200 bai kai ba da hijira kusan sama da shekara 200 da suka gabata haka ake so mu kokari mu gyara rayuwarmu kuma waɗannan bayanin da muke karanta na waɗannan malamai ba cika lokaci muke ba jama'a a matsayinka na ɗalibin hadisi dole ka san su sannan kuma zai ƙara maka himma da ƙwazo da jajircewa wajen al'amarin ilimin nan domin ba abu ne na wasa ba Allah madaukin sarki tsari mana mana imaninmu malamin alwalidu ɗan muslim shine al-imam auzai shi kuma sunan shi abdurrahman bin amr abu amrin ashani ya ƙalu lahul auzai shi wannan malami ya shahara da sunan al'auza'i walin wa yakun to amma ba ɗan garin auza ba ne. gane shi mazaunin auza'a ne ya ji daɗin gari sai ya zauni garin sai danganta shi da sunan garin ya marin jaye hakikanin sunan shi yanzu aka samu ɗaliban hadisi waɗanda suka goge wajen karanta hadisin sama da guda ɗari ba ka iya fitar da mutum goma a cikinsu inda ba sun ba da ƙoƙari da ilmin rijal ba ya gaya maka hakikanin sunan al'imamul auza'i a dai ce maka auza'i su faɗi su ce abdurrahman ɗan amur zai wahala ballantana alkunyan shi abu a ashami malo ce inna ma kana nazilan fihim shi al'imamul auza'i ya sauka garin ne a matsayin bako kuma sai ya shahara da sunan garin wal auza min himiyar wannan gari na auza to yana gunduman himiyar ne wahiyar ƙaryatun bi dimashqa wani gari ne a dimashqa sham wanda kawun misali ka ce al'imamul auza'i ɗan gunduman tukur ne ita kuma tukur tana ƙarƙashin ƙaramin hukumar zariya kun gano wani da ku to haka garin auza yake daga garin himyar himyar kuma yana daga garin dimashka ita dimashka sham ita ce garin an fahimci wannan da kyau ku nan ne babban birnin ƙasa sami'ar zuhuriya wa nafi'an wa ata al'imam al'auza'i ya yi karatu a hannun al'imamun zuhuri da nafi'u da ata da ishaq ɗan abdullah bin abi talha wa yahya bin abi kasirin duk waɗannan hamshakan malaman duniya sun karantar da al'imam al'auza'i shi kuma waɗanda suke karatu a wurin shi akwai ibn al-mubarak da al ɗan muslim da Muhammadu ɗan har al-abrash da bishir bin bakar da muhammad ɗan yusuf al-firyabi da abu asim annabil fil ilmi shi abu asim annabil ya kawo riwayan al'imam auza'i a cikin kitab ilmi wa gairi maudu'in ba ma wuri ɗaya ko biyu ba da ya kawo riwayoyin shi ƙala al-bukhari al'imam al-bukhari ya ce a muhammad bin yusuf wa abu ahmad qala a abu mishirin qala. mata sanata sab'in wa hamsina wa mi'a shi al'imam auza'i ya rasu hijira na shekara ɗari da hamsin da bakwai ghadatal ahadi safiyan wata ranar lahadi allah madaukin sarki ma al'imam al'auza'i rasuwa da lailatai ni halata min safar kwana biyu a cikin watan safar wa ƙalar zuhaili al'imamu zuhali ya ce na ibnu Bukairi haka ibnu Bukairi ya bamu labari ya ce mata sanata saba'in wa hamsina wa mi'a al'imamu al'auza'i lallai ya rasu hijira na da shekara 157 ne wa huwa ibnu bida'in wa saba'ina yana ɗan shekara saba'in da wani abu a duniya qala abu isa abu isa tirmidhi yace mata sanata saba'in wa hamsina wa mi'a wa qala Ibn sa'ad mata sanata saba'in wa hamsina wa mi'a wa huwa ibnu saba'ina sana shi al'imam ibn sa'ad a cikin tabakat ya ce na ɗan shekara saba'in cif allah maɗaukin sarki ya yi ma al'imam al'auza'i rasuwa mun gano wannan da kyau ko a matsayin ka na ɗalibin ilimi yanzu ka san waye auza'i da za a yi maka jaraba a ce ɗan yi bayani takaitacce kan al'imam al'auza'i sai ka ce sunan shi abdurrahman ɗan amr ana mai alkunya da abu amrin asalin shi mutumin sham ne amma sai ya koma zama a garin auza da ke gunduman himyar wanda yake a nan dimashkus sha kuma babban malami ne wanda ya karatu a hannun manyan malamai kamar sa imamu zuhuri da nafi'u kuma ya karantar da manyan malaman duniya irin sa imam ibn mubarak da muhammad ɗin yusuf alfiryabi sannan ya rasu hijira da shekara 157 yana ɗan shekara 70 da wani abu duk wanda kai ma wannan bayanin zai ce kasan auzari amma ɗalibin hadisi wai ba zai iya waɗannan abubuwan ba tsakani da Allah kuma ka ce waɗannan littattafan kasan su ke wannan zai ƙara maka aminci da cewa dukkanin abin da alimam imamul bukhari suke ruwaitowa a cikin littattafansu suna ruwaito maganganun da suke tabbas ne na gaskiya da waɗannan kaji malaman duniya ne wani ya ji daga wani wane ji daga wane har zuwa ga manzan Allah ba ba samu tintibi ko kwaya ɗaya ba Allah ya saka mutu da alkhairi malamin al-imam auzai a cikin wannan hadisi shine malam ata'u ɗan abi rabah al-qurash al-fihri wasmi abi rabah sunan al-imam sunan ibn abi rabah shine aslam maula libani jamhi shi bararren bawa ne na banu jamh wa yuqalu maula libani fihir wasu ka ce maula bani fihir ne wa yuqalu maula libani jisham wasu ka ce a'a maula ne na bani jisham alfihiri kunyatuhu alkunyan shi shine abu muhammad wa yuqalu kana min maulidil jind wa nasha'a bi shi wannan malami ya taso a garin makka ne eh wa al wa alim wa ala wa allama al kitaba bi wa alima al eh, fatwa makka ilayhi a garin makka wannan malamin ya tsaya ya goge dangane da abin da ya shafi alkur'ani mai girma kuma sai da ya zama hamshakin malamin da duk wata fatawa ta garin makka to daga kan shi shike na magana kare Wa'ila mujahid da shi da malam mujahid su ne manyan malaman da ke fatawa a garin makka fi nihima a zamaninsu wa aksaru zalika ila afa amma mafi yawancin malamai sun fi zuwa da fatoyinsu wajen al'imamu a fa'u wani sha'adi makka ya rayu a garin makka sami'a ibn Abbasi kuma shi almajirin ibn Abbasi wa jabir buna abdullahi kuma ya karatu a hannun jabir ɗan Abdullahi wa abu huraira wa ubaidillahi buna umairin wa urwatu buna Zubairu. duk waɗannan malaman ata'u ɗan abin rabaha warawa anhu ibnu dinarin ibnu dinar ɗalibin shi ne wa zuhuri al'imamu zuhuri malamin imamu malik ɗalibin shi ne wa katada wa ayyub ibn saktiyan wa ibn jurejin wa habibin al-mu'allim fil ilmi wa akhir sala wal jana'iz wal at'ima wa ghairi mawdi'in tarihin ko kuma hadisan malam ata'u al-imam bukhari ya kawo shi a cikin kitabul ilmi da kitabul sala da kitabul janaiz da kitabul at'ima da ma wasu jeje daban-daban qala hammad ibn salama hammad dan salama yace qadimtu makka yace sanda na iso garin makka sanata sanata mata afa na iso ne a shekaran da afa'u ya rasu mata sanata arba'a ashar wakila sanata hamsa ashar wa mi'a ya rasu jana da shekara 115 ko 114 kana maulidu wa ishirin an haife shi bayan hijiran annabi na da shekara 27 kaga kiris ya zama sahabi mun gano wannan da kyau kuma wa qala amr ibn ali mata sanata hamsin 15 wa mi'a wannan babban malami ya ce al-imam ata'u dan abi rabah ya rasu hijira na da shekara 115 ne Allah ya gafarta mashi yanzu a cikin wannan isnadin da muke karanta akwai wata latifa mai ban sha'awa wanda duk wanda aka karanta sai ka ji an ce abu fula shi babban wani amma mu yanzu da za ka tambaye mutum mai sunanka sai ce suna na wani su shi amma zai ce wani ɗan wani ba su ba haka suke yi ba ana ce masmuk sai ka ce abu abdullah muhammadu bin ismail al-bukhari abin da suke fara faɗi shine mai alkunyansu sannan sai faɗi sunan shi da sunan mahaifin shi in akwai wata nisba sai faɗe ta haka yake yi ma wani ya sunanka suna na ɗan tala <laughs> ta kaga shiriri ke Allah waɗauke sarki ya kiyaye musaba da alkunya abu fulani an gane in wannan ba al'adar mu bane ba mu saba da ita ba to mai da ita al'adar sunna mu saba in duk wannan bai samu ba to mu saba fadin mu wana dan wani haka ake Allah madaukin sarki ya sa madaci wa baqiyatu rijal sanad sayati kalama alaihim insha Allah ta'ala sauran mazajen isnadin kamar sahabban da ba mu fadi tun Allah da za mu zo mai tarihinsu kusan na faɗa tun a farko-farkon ci gaba da karatun nan da muka yi da cewa muna tarihin sahabbai a cikin bulogul mara ga kuma littafin ashabar rasu to kare rika zama maimaici hakan sai sa da yawa daga cikin wasu daga cikin mazajen za ku ga mun zo muna tsallake su saboda mun yi tarihinsu a baya kun gano wannan sannan idan ya zama isnadi ya yi tsawo ya kai kamar mutum biyar ko hudu za mu riga ɗiban mutum biyu in mun sa akwai tarihinsu a gaba da in mun je can sai mu tarihinsu a nan kun fahimci wannan so da kada tarihin ya yawa ya cinye lokacin da za mu fitar da fiqhul hadith Allah madaukin sarki ya sa mu dace sharhul hadith wannan gaba a cikin shi malam zai yi mana bayani akan sharhin wancan hadisin da muka karanta cewa annabi yana ɗaukan haraman aikin hajjin shi ne a lokacin da ya daidaita kan abin awon shi kuma ya bi hanya ɗoɗar da lokacin zai ɗauki harama kuma ya fara talbiya a cikin umdatul ƙari sharhi ne na sayuhul bukhari a jiz'i na sha hudu shafi na ɗari da casa'in da uku mala ya ce mutabaqatuhu lil tarjama min haisu innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasadal hajji rakiban alaƙan wannan hadisin da kuma babin shine mun ji cewa annabi da ya nufi tafiya aikin hajji to ya nufi aikin hajjin ne akan abin hawan shi wa ala kulli damirin kenan ya atina min kulli fajjin amik wa huwa mutabiqun li qawlihi kuma ya yi daidai da faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce wa ala kulli bamirin ya atina min kulli fajjin amik liya yashhadu manafi'a lahum a cikin tuhfatul zai sharhi ne na jami'in tirmidhi na abul ala muhammad abdulrahman bin abdulrahim al-mubarak a jiz'i na uku shafi na 465 ya ce ƙauluhu shi nastawad bihi rahilatuhu annabi yana ɗaukan haraman aikin hajjin shi ne a lokacin da ya daidaita akan abun hawan shi ita kuma ta daidaita ɗoɗar akan hanya tafis sahihaini an an ibn umara annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma a cikin riwayan da ke cikin bukhari da muslim cewa annabi ya ɗauki haraman aikin hajji ne hi nastawat bihi rahilatuhu sanda ya daidaita akan abin hawan kuma ita ma tan nutsu ta daidaita gaba ɗaya to sai annabi ya ɗauki harama mun gano wannan da kyau ko na har an gama juye-juye da kone da rabas da komi an yi saitin maka to lokacin manzo Allah ya ɗauki harami ko sa alherin wannan shine mai yiwa Allah maɗaukin sarki bana ko baɗi ya kaddara za ka aikin hajji za ka je ka ga yadda mutane suke kwaribi suke kwaɓa abubuwa kai Allah maɗaukin sarki ka rike ne zai kubutar da kai da wancan ɗarkaniyan da suke yi domin kai ka san abin da ya kamata kai an fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shirya don wa fi lafzin li a wani lafazin wannan hadisin da muka karanta wanda al'imam muslim ya ruweto ya ce kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza wada'a rijlahu fil gharzi annabi ya kasance idan ya ɗora hannu kafan shi alkafan abin hawan shi wan ba ba'asat bihi rahilatuhu Ka'ima kuma abin hawan ta yunkura ta tashi da shi a halla sai annabi ya fara talbiya bayan ɗaukan harama wafi lafzin a wani lafazi na al'imamu muslim ya ce lam ya hilla ban ga annabi yana ɗaukan haraman aikin hajjin shi ba hatta tamba asu bihi rahilatuhu har sai abin hawan shi ta yunkura ta tashi da shi walil bukhari an anasin a cikin riwayan al'imamul bukhari daga anas da koma baya hadisin da muka karanta riwayan jabir ya ce wa rawahu anasun wa abbasin haka ne to shine mala yake cewa a riwayan bukhari an anasin falamma rakiba rahilatahu yayin da annabi ya hau abin hawan shi wasta bihi ta daidaita da shi akan hanya ɗoɗar a halla annabi sai ya fara haila ya fara kalman tauhidi ya ɗauki harama kuma ya fara talbiya walahu an jabirin haka a cikin ruwayan al'imamu jabir ya ce inna ihlala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ɗauki harama aikin hajjin shi ne min zulhulaifa daga miƙatin zilhulaifa hi nasta wadda hi rahilatuhu sanda abun hawan shi ta daidaita da shi an gano wannan da kyau ku yanzu a matsayinka na ɗalibin ilimi inda kana bibiyan hadisin kuma kana nazari kuma allah maɗaukin sarki ya taimake ka da kan garo da tsari da saiti da sanin ya kamata yanzu wannan hadisin fa in ka tashi bayani a kan shi to ba ka da matsala in ka ɗauko ka ce annabi yana ɗaukan haramin aikin hajjin shi ne daga kaza daga kaza sai ka ce bukhari da muslim sun ruwaito hadisin ta hanyar sahabbai uku jabir dan abdullah da anas da kuma ibnu abbas su duka sun tabbatar da annabi yana ɗaukar haraman shi ne bayan da ya haukan abin hawan shi kuma ta seti za ta kama hanya ɗoɗar zuwa garin makka ina ba ta mun gano wani da kyau shi ke nan baka kan dadda su amma zuwa ita ta taɓa zakana ta yamma hadisin ne yake hadisi ne yake a ah, kada problem wali muslimin a cikin ruwayan muslim ya ce anibina abbasin ruwayi sun tabbata guda uku mun ji ruwayan jabir Anasa, ibn abbas gashi za mu ci ce sun Rahi rahilatahu sannan annabi ya hau kan abin hawan shi falon mastawar hi alal bai yayin da abin hawan ta daidaita hanya ɗoɗar a halla annabi sai ɗauki harama ya fara talbiya ƙalal hafiz ibn hajar ya ce wa ƙadawara da ma ya jima'u na hazil a hadis min hadis ibn abbasin inda abi dawud hakika ya zo abin da zai haɗa waɗannan hadisai gaba ɗaya wuri ɗaya su ba da ma'ana ƙwaya ɗaya riwayan da abu dauda ya ruwaito daga abdullahi dan abbas wal hakim summa zakar al hadith wa qad taqaddama malice mun yi bayani hadisin a baya qala law sabata la rajjaha ibtida' al ihlal aqiba as sala wancan riwayan hadisin na al imam abu dauda yana cewa ana daukan harama ne bayan da mutum ya ƙara sallar nafilan nan yana zaune a masallaci zai dauka to sai mala yake cewa da hadisin ya inganta to da kenan magana ya kare illa annahu min riwayati husayf sai dai riwayar husayf ne wa huwa da'ifun shi kuma da'ifi ne laka maganan cewa ana daukan harama bayan wanka ko bayan nafilan daukan harami to wannan duk ba daidai bane sai mutum ya shiga mota motan ta juya ta kama hanyar makaɗo ɗar ta hau titi to lokacin za ka ɗauki harama kamar yadda manzan Allah ya yi wa fi fatihil bari a cikin fatihul bari ya ce wa ƙadidta faka fuqaha'il amsar haƙiƙa manyan malimaman birane sun haɗu ala jawazi jami'i zalika cewa duk wanda kai yayi daidai wa innamal khilafu fil afdal su saɓanin suna ganin wanne ya fi falala eh wanda ya fi falala shine wanda manzan Allah ya yi intaha bayani ya kare ko akwai wani mai magana na'am wanda manzan Allah ya ya fi falala Allah maɗaukin sarki ya shirya don babul hajji alar rahale babin nan zai yi mana bayani dangane da ya halatta a yi aikin hajji akan abin hawa kuma akan sirdi kada a samu wani sufi ya garzayo a guje ce aikin hajji ne sai ka sa sirdi zauna a bayan dabba kuna kuzan jikin juna ai ba tafiyan jin daɗi za ka yi ba al'imamul bukhari ce rabu da su babul hajj alar rahali babin da zai bayani akan ya halatta a je aikin hajji akan sirdi akan abun hawa sai sa in a motan ka za ka ka samu kujera mai laushi ka hai idan kuma a jirgin sama za ka inda hali ka dane first class kun gano wannan da ku ya zama ƙalla ba a kasara ba kana tafi cikin aminci hankalinka kunci an gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki shiryar don male ce ai hadal ba'd fi bayani fadlil hajji alar rahali babin zai mana bayani akan falalan aikin hajji ne akan sirdi wa huwa bi fatihir ra wa sukunil ha al wa fi akhirih lam wa huwa lil ba'ir ar-rahal sirdi ne na alfadari kasuraj lil farad kaman yanda sirdin doki shi kuma ake ce mashi as-suraj wa fil mukhassas arrahal murakkabun lilba'iri mala ya ce shi arrahal shi ne sirdi ne da ake ɗaura ma alfadari la ghair ba ɗaura irin wannan sirdi akan doki ko a ɗaura kan rakumi alfadari ne kaɗai yake ɓanci da wannan kun gano wannan to shi sirdin jaki to shi ya sunan shi eh a ke sa kuma ne shi kahu fa eh koya <laughs> cikin almara cewa an buge kuturu a kan jakin shi sai jaki ya mutu sai ana aka zo aka kwanta kaɗa ɗan miƙar da aga lafiya lauyuki sai ana tunanin yadda za a biya shi kudin jakin shi ce a fara maganan kahu shi ne wannan ɗan likafin da ake tsorawa ya shimfiɗa a bayan jakin ya hau ya wuce da kace mashi ne. sai aka ce ke ana maganin jaki ke kana maganin kahu ya ce ai wannan jazama ne <laughs> maganin biyan kudin jaki bai taso ba wannan ba ma ja sai an biya amma maganin wannan ɗan kahu ɗin kar a manta da shi a fara biyan shi tukuna to sardin ma da aka yaga mashi sai an biya Allah maɗauki sarki ya samu shi wa yajma'u alal arhul ana mai jam'i da cewa arhuli wa rihal yuqalu rahilta ar-rajula arhalahu rahalan wada'atahu alal ba'ir idan ka ɗaura mutum akan alfadari akan sirdi kana iya cewa rahiltun rahala ba'ir lil ba'ir alfadari na tasirin alfadari gaskiya raƙumi a cewa raƙumi a ce mai alfadari ba'ir raƙumi sauri cin da annabi akan raƙumi ya ji yakin hajji ba alfadari ba halal kasuwa eh, barakallahu fik ma'ala ya ce wa ƙala a banu حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأتمر من التنعيم وحملها على كتب وقال أمر رضي قال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج fa innahu ahadul jihadaini yanzu a cikin wannan riwayan al-imam al-bukhari yayi halin na shi, ba ka saba kawo mana riwaya ba da me yake farawa haddasa na haka ne da sai al Buhari al-bukhari anan kawai sai ce wa abanu wannan mu'allak ne amma wani iri wanda ya zo ala sigatul jazmi ko ala sigatul tamridi sigatul jazm yanzu wannan ya inganta sau da ƙala ya ce amma inda ruwe ya ce ko ƙila ko hukiya ya kawo shi ala tamridin to wannan sai an bincika kun gano wannan da kyau ku amma ya ce rawa ko ya ce ƙala to wannan garan dangan gariya ne ya inganta kun fahimci wannan da ke ku? waƙala abanu malam abanu ce na malik bin dinarin an alƙasim bin muhammad an aisha radiyallahu anha annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aisha da ce annabi ba a sama a ha abdurrahman ya tura ta tare da ɗan uwanta abdurrahman fata maraha minat tan'imi ta ji ya raka ta da ɗauko haraman umara daga tan'im za mu zo mu ji abin da ya faru har wannan abin ya faru a haka insha Allah annabi ya sa kanin aisha abdurrahman ɗan abubakar ya ce ya goya ta a bayan alfadarin shi ko bayan raƙumin shi ya kai ta tan'im ko harama su dawo za mu ji ina ne tan'im da ɗan taƙaitaccen tarihin tan'im kamar yadda muka zo muka ji na zulhulaifa an gane wannan da kyau ko ya sa bayanin yana can gaba wa amalaha ala qatabin sai ya sanya ta a kan kurciyar siddin shi wa ƙala umar radiyallahu anhu umar ya ce. shiddur rihala in za ku tafi aikin hajji akan raƙuma akan dawakai to ku ɗora sirdi da kyau fa innahu saboda wannan tafiya ahadul ne. shi ma ɗaya daga cikin jihadi daga gaske ake yi gano umar ya yi aikin hajji kuma ya yi jihadi ya san tafiyan da ake daga inda aka tashi zuwa inda za a kai hari ya san walhalin da ke cikin tafiyar shi sa in za a tafi to ana shiryawa ne kwana in za ka yi tafiya kai mamun a mota ne kai mata sabis a canza tayoyi a tabbatar da lafiyan kowace gaba daga cin gabobinta a tanaji tsayan abubuwa adana shi da tafiyan mai nisa ce shi ma wannan tafiya tafiya ne na jihadi kun gano wannan da kyau jama'a kuma ya daga cikin shiddar rihal daukan guzuri wadatacce kada mutum ya ce to ba a rasa na annabi in mun je ko ba guzurin da ya ma nemi sabil in Allah madaukin sarki yasa duk kwanan da za ta bi kuma ka tarar an gama raba sabil din kuma ba <laughs> wannan shine batan bakatar da mutane suna ba ni mamaki wai mutum Allah ya mai rufin asiri ya isa wannan garin wai saboda tsabon wauta wai iri da mu ya ci abinci ya ƙoshi ya bauta ma Allah gadan-gadan ko sai ce wai yana aje kudin shi ne wai zai yi tsara ba me zai siya in mokara da robobi sai an yi da gaske ne sai sai me katakai ya kan abin da zai kera Allah madaukin sarki ya kyauta mala yace mutabaqatuhu lil tarjama alakan wannan riwaya da kuma babin da al-Imam al-Bukhari ya girke mana fi qawlihi ala ce wanda ya Abdurrahman ya goya Aisha a bayan sardin shi li'anna al-qatab huwa ar-rahal shi al-qatab shine rahal shine sardi as-sagir ala ma nazkuruhu insha ta'ala cikakken bayanin wannan qatab din yana nan gaba kaɗan za mu zo mu cikakken bayanin yanda yake wa aban shi wannan aban din da al-Imam al-Bukhari yace wa qala abanu yace bi fatihil hamza wa takhfifil ba'il muwahhada wan nun munsarifan wa ghairu munsarif wannan ana iya tasrifin shi kuma zai iya zama bigayar tasrif mana zai iya ɗaukan kowane irin wasali kuma zai iya cijewa akan yan ɗaukan kowane wasali ibn yazid al-attar al-basri malamin shi shine maluku ɗan dinar shi maluku ɗan dinar mala ya ce az-zahidul basri babban malamin zuhudu na ƙasan basara ne tabi'iyun naji bin nuni wal jimi wal ba nisba shi wannan batabi'e ne naji kuma wannan nisba ce ga garin naji mata santa salasin wa ishirin wa mi'a ya rasu hijira na da shekara 123 walam yi al-bukhari lahu gaira hazal hadis a cikin asfahar shi maliku dan dinar bai da riwaya a buhari kwata-kwata sai anan kun gano wannan da kyau ku idan wani ya kawo maka riwa ya ce a cikin bukhari ka ce ina isnadi sai ka ji ya ce haddasana maliku bunu dinari kuma ba wannan riwayan ba sai ka ce wani bukharin bukharuwan ne ko kana nufin cikin al'adabul mufrad ko khalqu af'alul ibad ko juz'ul qira'ati khalfal imam ko juz'u raf'ul yadaini ko tarihu sagir awsat kabir dukkan lissafo mai littattafan bukhari ka ce a wani ciki amma in a cikin asahih ne ka ce ruwayan shi ya zo kaɗai a cikin babin da ke bayani akan hajji akan sirdi a inda al'imamul bukhari ya kawo ruwaya mu'allaka daga aban sai maluku ɗin dina amma nan kuma kawo buharin magani jama'a mun gano wannan da ke ku duk wanda zai magana ya ji kasan ma isnadi to matanin ya san cewa kai oga ne a wurin amma kana ta ta taɓarza da matani ana kokowar samai wasali daidai yana kwacewa to hannun kuma ai sai dai Allah maɗaukin sarki ya kiyaye walƙasim bin muhammad malamin maliku ɗan dinar shine alƙasim ɗan muhammad bin abi bakarin as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu kun gane wannan da kyau ko wa ta'liqun wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaq eh wasalahu Abu Nu'aym al-Imam Abu Nu'aym ya kawo shi a cikin al-Mustakhraj da cikakken isnadi yace haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Usman al wasiti qala Sahal ibn Ahmada. وعلي بن الأباس البجلي ويحيى بن السائد قالوا حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا حرمي ابن عمار قال حدثنا أبان قال بن يزيد الأطار قال حدثنا مالك فذكره kun gano wannan kun ji isnadin tirin tirin ma'aha ai ma aisha radiyallahu anha annabi ya aiki abdurrahman Dan abi tare da aisha su je ya raka ta ta ɗauko harama na umara daga tal'im ƙauluhu abdurrahman a cikin riwayan ya ce ba asa ma'aha abdurrahman haka ya ce ko? bala ce abdurrahman huwa ibn abi bakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu shine dan sayyidina abubakar wa kana shaqiqu aisha uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da aisha wa ummuha ummu ruman mahaifiyan aisha sunanta ummu ruman bintu amir wa kana ismu abdurrahman fil jahiliya abdul uzza shi abdurrahman a jahiliya ana ce mashi abdul uzza wa ƙila abdul ka'aba wasu suka ce abdul ka'aba ake ce mai fasammahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdurrahman Yanni annabi ya canza mai suna abdurrahman da ire-iren waɗannan riwayoyi ne malamai suke cewa idan mutum ya musulunta sai aka ji sunan da yake ɗauke da shi suna ne mai mummunan ma'ana ko suna ne na shirka ko bid'a ya halatta a neme shi ya canza suna kun gano wannan akwai wacce ta zo me sunan ki tace barra Na ce a ah, sunan ki juweriya ko yanzu kaga ga musulmi ya zo da wani sunan dodanni to zaka iya canza mai zuwa sunan mutane an fahimci wannan da kyau ko kuma ba wani maganin sai an yanka rago don da kai ya ce to za a canza suna za ka yanka mara rago ne a ah, je ka sai mai kilishi ya isa <laughs> tun da kwaɗayi yake ji ba abin da za a yanka wancan ragon na asali da babanka ya yanka maka to ya isa jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to ne sai malai yake cewa rawalahu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama samaniyata hadis an ruwaito hadisai takwas da abdurrahman ya ruwaito daga annabi ittafaqa ala salatin al-imam al-bukhari da muslim sun ruwaito uku daga ciki mata bil habasha shi abdurrahman ya rasu a habasha ne alas ne ashara milan min makka tafiyan eh mata bil habshi sunan wuri ne ba habasha ba habshi tazaran wurin da garin makka mil goma sha biyu ne fahamala fahumila aka ɗauko shi daga can a kawo shi makka wadda na fi makka fi imarati mu'awuya a lokacin mulkin sayyidina mu'awuya santa salatin wa hamsina hijira da shekara hamsin da uku kenan abdurrahman dan abubakar bayan rasuwan annabi sai dai shekara arba'in da uku a duniya shekara arba'in da uku kaga yanzu idan ka ce shekara ka sama shekarun hijira ka hada duka shekarun musulunci annabi ya shekara 23 yana da'awa nan ya shekara kuma 43 in ka hada zai baka shekara nawa 60 da to tun kafin annaba aiko shi kuma shi yana duniya kaga muhammad abdurrahman dan abubakar ya da duniya kenan da aka ake lissafin shekarun sai ka gano ka ce kai kai kai wani fi shekarun shi kenan shi sa in kana karatu to ka rika natsuwa kana sa kan gado za ka gano abubuwa da yawa wanda hatta kila manyan malamai ma ba su gano ba Ƙauluhu da ya ce a cikin hadisin fa'a ha ai hamala ha alal umara annabi ya aike ta ne ta je ta ɗauko omara. ƙauluhu minas tan'im da ya ce daga garin tan'im bi fatihi ta almusanna min fauk nun wa kasar la'ayin almuhumala maubi'un inda tsarafi alharam shi wannan waje tan'im yana dab da gefen garin makka ne min jihatil madina in an kama hanyar tafiya madina ala salasati amyalin min makka tafiyan mil uku ne daga makka man ka tashi a mota za ka fa lula ne ba jama mil uku tafiya ne mai nisa an gano wannan da kyau ko allah ya samu dace bala ya ce zikiru ma yustafadu minhu ana za a bi mana wani bayanin fa'idojin da za mu tsintsinta a cikin wannan hadisin ihtajja bihi qaumun da yawa daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisi minhum amr ibn dinar ala anna waqtul umara liman kana bi makka huwa tan'im miqati na mutumin da yake garin makka yake son ya je ya jaddado umara to sai ya je tan'im ya dauko sabon harama daga cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai amur ɗan dinar wa ƙala jumhurul ulama mafi yawancin malamai kuma suka ce mina tabi'ina wa gairihim tun daga kan malaman tabi'ai da sauran malamai minhum abu hanifa wa ashabuhu malik wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wa abu thawr wa akharun da wasu malamai da dama ba waɗannan ba ma suka ce waqtul umara liman kana bi makka alhil duk wanda yake cikin garin makka yake son ya yi umara to ya je bayan gari tan'im ne ko ba tan'im ba mun gane wa huwa kharijul haram abinda ake nufi da ya fita harami famin ayya hil ahramu biha jaza duk inda mutum ya tsallaka inda ba harami ba ya ɗauko haraman shi ya shigo to umaran shi ta yi sawa'un zalika tan'im shin ya je tan'im ne ya ɗauko aurerihi ko wani tan'im ne min hilli ya tabbatar da ya je ina ya je bayan gari amma malan a amur ɗan dinar ya ce a kawo tan'im ne kamar yadda ake da zulkulefa karni manazil ya lamnam kaza kaza kun gano wannan da ke ku ya ce to miƙatin da za a ɗauki harama daga garin makka shine tan'im sai malamai suka ce ai annabi ya ce ta ɗauko daga tan'im ne kawai don an yi munasaba kuma a lokacin kamar yadda za mu zo mu ji a nan gaba daga zancen da al'imamu tsahawi zai mana cewa daga inda annabi yake tan'im ta fi kusa da su ne an gano wannan yanzu ka sabon da ya kamata yanzu an baka a duk ran da Allah maɗaukin sarki ya maka arzikin zuwa makka hajji ka je ko umara sanda za a zaunan nan bayan an gama ibada ana jiran dawowa gida ko to sai ka ce ya kamata ka je tan'im din nan amma kaka je ka tarta shi kawai ka tafi je ka samu malami wanda ya san garin domin akwai bayanin yadda tan'im yake da za mu zo mu yi daga cikin littafin mu'ujamul buldan har da wasu abubuwa da mutane suke kudurcewa dangane da abin da ya shafi tan'im ɗin, domin a tan'im an gina wasu masallatai kusan guda uku dukkaninsu ana cewa masallacin aisha ne ka jefa daga kawai ya ta tsaminci biyu ta dauko haraba ta dawo har gina masallaci za mu zo za ku ji daga cikin mutane har akwai waɗanda suke tafiya tan'im a ƙasa kuma ƙafafunsu ba takalmi su je kawai don su share wannan masallaci don neman lada saboda masallacin aisha ne <laughs> akwai karatuka da yawa sannan ko su rijiyoyi sannan hatta ko su shaguna da ke gefen hanya waɗannan shagunan suna ƙudu cewa su siyayya a cikinsu ma ko wasu abubuwa da zai inda aisha ta bi wurin kaga fa annabi ya bi ta hanyar madina tun daga maka hamadin duk ba su faɗi wannan abubuwan ba ka kuma idan aka auna aisha da annabi akan sikeli annabi ne zai rinjaya ba <laughs> jama kun gano wannan in ka bar mutane suka fara tsula tsayen ko ba mutanen saudiya ne suke waɗannan abubuwan fa mutane ne suke zuwa daga garuruwa malaman bida sun gama gigita su suna cikin rudani da rudu kawai sai zai sai su kawo irin wannan harbatu maci ɗin da shiririta kawai sai su faɗa ko kuma mutanen ku sun je garin sai suka samu wani da zubgegen gemu ya ta ƙarya sai su dawo nan garin sai su batar da mutanensu da suke nan kusa amma idan ya kasance ka je da iliminka duk waɗannan abubuwan sai ka amfana da su ya daga cikin liyash hadu manafi a naho kun gano wannan gargaita nan wai ai in fa za a je za a kashe kuɗi. kai ɗalibi ne da kike sa ran da ka zama malami za ka karantar da ɗalibai kai masu bayani za su gane yadda ya kamata yi kisa in so samu ne in za ku yi tafiyan aikin hajji ko umara irin wannan ya zama a cikin ayarinku akwai wanda ya san waɗannan bayanan duka in wanda ya sani daga cikin ayarinku bai da yadda zai je ko kuma kila ku 20 ne ko ku kaza ne ku yi karo karo ku haɗa kuɗi ku samu malami a cikinku don ya nuna muku abubuwan da ya kamata na ibada ku tabbatar kun ba haka ba sai guje kawai ku kashe kuɗin ku a iska kamar yadda malam zai zo ya gaya mana da yawa daga cikin mutane suna yin aikin hajji ya zama sun yi shiririta wannan a ƙarƙashin babin da zai bayani akan falalan aikin hajji mabaruri mun gano wannan duk za mu tattauna wannan in allah maɗaukin sarki ya so kuma tattaunawa na ilimi na abin da muke so shine duk abin da aka koya ma aka karantar da kai ya zama kasan shi don 'yan baya fa suna jiranka in yanzu kana ji ne kawai kana ba wani abu ai ba wani abu ni ban ce zan zama malami ba wanda za ka zama malami fa baka sani ba. kuma kana nan wani zai miki a ma'aikatan ku ya rika ma'annaba ƙarya kuma wallahi in kai shiru ku bayan ka san ƙarya ne ya ci kasuwan annabi ya tafi ba za ka samu rahaman Allah ba a lahira ba kokowa ba zagi ba bakan magana ba daga murya ba za ka mai bayani abu kaza ba daidai ba ne kama kai din ka taba ji an faɗi ba daidai ba ne amma ba ka manta yadda abin yake ku kaga shi rudadde kai kuma kidimammi duk tafiyan kuɗa an gani sai sa babban abin da ake so shine duk sanda ake karantar da kai ilimi ka natsu amma kana majalikin ilimi kana gengedi to sunan ruwayoyinka gaba ɗaya wahabi sunanka zafili an fahimta duk abin da ka faɗi a cikin ilimi fa ba za a yadda ba in aka kamo wasu gafalallu ne yan uwanka kai kuma aka gafalarka da sauki to sai ce rutsa su kartare masu lokaci kawai sun dami iyayensu sai haɗa ka da su a aji jama'a kuna gane magan da nake faɗi shi sa mai kokari mu jajirce mu yi abin da ya kamata domin yan baya suna jiran mu muna fatan Allah ya sa albarka cin abin da muka yi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum